Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. A wata ziyara aiki a ƙarshen mako a Barwa yankin Difa shugaban ƙasa ya tabbatar da sake gina wasu ababen more rayuwa a ƙauyen. Akwai mu da ƙarin bayani. Birnin Yamai ya samu ruwan sama a masu ɗan dama da suka lalata wasu unguwanni kamar unguwar Basura da ke shiyar Yamai ta hudu. A cikin rahoton mu na musamman za mu tsokaci kan hukunce-hukuncen da suka rataya kan mutanen da ke zabtare dukiyar ƙasa. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya shugaban ƙasa bazo Muhammad ya je barwa yankin Difa a ƙarshen mako domin ganewa idonsa dawar mutane da suka bar muhallinsu a yan wani rangadi na kwanaki uku. A ƙarshen rangadin nasa shugaba bazo ya jagoranci wani taron manema labarai inda ya tabbatar da batun sake igina wasu ababen more rayuwa a barwa. Shugaba bazo Muhammad a cikin rahoton Musa Mani. Nous avons visité Barwa Le Forage, Mun ziyarci Barwa, rijiyar murtsatsen ta tsufa sosai. An ci sa'a ruwa yana zuwa sosai, kenan ba a inji. inji. sa ya kasance metar kibu dubu sittin ga awa. Ruwa ne da yawan ke iya wadatar da mutanen Barwa, har ma da dabbobinsu. Akwai projen ƙasar Danimark da zai ɗauki ɗawainiyar gina sabuwar rijiyar murtsatse. Projen Farka tare da tallafin kuɗaɗe daga Bankin Duniya, zai gina asibiti haɗe da likitar mata. Kun ziyarci makaranta wadda ta taɓarɓare sosai. A nan ma muna da kuɗaɗe isassu domin gina waɗansu ɗakunan karatu. a duk sauran wurare wato a duk ayyukan da mazaunansu za su dawo cikin su domin haka za mu dage wajen samar da gine-gine da kayan aiki saboda al'ummomi su sami damar more rayuwa. Fasara Asmana Shina dukkan mutane da suka bar mahallinsu na ƙauyukan Fanco da kewaye da suka yi hijira a Tera yankin ta Liberi za su koma wurarensu in ji Prefen Tera waɗannan mutane wato mutunatar da ku sun tsere daga ƙauyukan su bayan hare-hare na ƙungiyoyi masu makamai. Sumana Hamidu ta tarho a cikin rahoton Adama Dawaki. Yau idan Allah ya yarda mota uku muka tanada da za su kai mutanen farko, gobe gwamnan jiha zai zo ya saka usul ɗin. Sauran mutanen kuma akwai mota biyu da za su kai su garuruwansu. Su da kansu ne suka so komawar, wasu ma har sun koma tun lokacin da suka ji sojoji na wurin. Kwanciyar hankali ta komo. Sun yi shuka ne har suna son su soma noman ne, suka bar dabbobinsu, suka bar dukiyoyinsu. Wannan abun yana damuwarsu yanzu ko da gwamnati ya ɗau matakan da suka dace don su koma yanzu haka akwai sojoji a cikin karkarar sun san an sun koma za su kwana lafiya su tashi lafiya. Hanyoyi zuwa unguwar Basura sun lalace musamman a wannan lokaci na damina matsalar da mazauna unguwar suka yi Allah wadda Musa Hassan ya tattara mana ra'ayoyin nasu. wallahi gaskiya na ka hayya akwai matsala tunda duk wanda ya shigo ya ga akwai ruwa sai ya baya muna so Allah ya bar sa'a a gyara mana hayya ko hannu wadata akwai matsala da taksi akwai wuya sai ta ce ba ta zuwa wurin da akwai ruwa muna samu a muna gota kuma a samun lafiyarit da gaskiya muna samun matsala kwarai bisa hanya da motin mu suna wahala mu kanmu muna wahala kenan gwamnati shi taimaka mu a gyara mana hanya mu duka mu samu sauki hanya tana son gyara surutu mai fitowa mana babban ruwa yanzu damana sai tutan problem nan buraman hanya tana buƙatar gyara gaskiya an aka yi ruwa in ka zo wakin hanya kana kallo abin he ka tausayi in dai mana ya taho akwai matsala gaskiya surutu bana haka ne ake dubara ana tahiya mai moto ya zo ga mai mota kai ka shayu kwana mai mota ya kwana kaga dole ne a haɗe ta tunda gurin da ya kamata a ce kun da kai ruwa kenan kuwa kaga shine yake haddasa irin wani abubuwa taimako dai ba tsoron ana bukata hanya a yankin doso saukar damuna na dan samun jinkiri a wannan shekara idan ka kwatanta da shekarar bara a cewar daraktan noma na yankin kimanin ƙauyuka 1,700 suka yi shuka a cikin ƙauyuka 1,800 muhammad salisu bawa a cikin rahoton awusi abdurrahman a hali yanzu muna kusan kashe 71 cikin 100 na wuraren da aka yi shuka idan aka danganta da shekarar bara yanayin shekarar bara ya yi kyau inda kwanaki goma na ƙarshen watan juan an kai kashi 99 cikin 100 na wuraren da aka yi shuka inda za a iya cewa a wannan shekara an samu latti na saukar ruwan sama ko da yake somawar damunar wannan shekara ta fara ne a kwanaki goma na tsakiya na watan Mai maimakon shekarar bare da aka fara samun ruwa a watan Avril. Ba a yi latti ba, har yanzu dai muna cikin lokaci. Fassarar Muntare Muhammadu a yau ne da safe aka kammala zaman taron majalisar dokoki da aka fara a ƙarshen watan Maris ɗin shekarar da ta gabata. A cikin jawabinsa na rufe taron shugaban majalisar dokoki Sani Umaru ya buƙaci gwamnatin Nijar da ta ɗauki dukkan matakai da suka dace domin ganin manoma sun samu takin zamani da irin shuka a cikin rahoton abokan aikin Muna na Tele Sahel. Abin da ya shafi fannin noma kowa ya sani ruwan sama suna sahun gaba wajen samun kyakkyawar damuna Samar da wadataccen taki da iri mai inganci suna da matuƙar mahimmanci don haka gwamnati ya kamata ta taimaka wajen samun iri. Haka zalika a matsayinmu na wakilai muna so a ɗauki matakai domin karɓa buƙatocin manoma. Kar a samu sha baya dangance da shekarun baya-bayan nan inda farashin ya hauhawa kuma muna sa ɗauki mataki na rigakafi domin rage matsalolin da ke haddabar manoma da suka shafi duka wani nau'i na kwari da ke cin albarkar gona. Sai da a cimaka a farashi mai rahusa ya soma a watan Juni a Balayara karamar hukumar ta Gazar domin kawo sauki ga al'umma a wannan lokaci mai wuya. A cewar Amadu Mamman shugaban kwamitin sai da abincin kowane iyali na da 'yancin samun kilo shida na cimaka kimanin tiya uku a cikin rahoton Saidi Abdu Winditan. iri wani a gundumar mu ta ballai yara mun samu ton 45 na hatsi masara ton 35 sai dawar da ake yi da rangwame na gudana a cikin cibiyar ballai yara da sauran garuruwa buhun hatsi jika 25 yake cikin kasuwa masara jika 24 wanga kuma da gwamnati ya kawo jika goma sha biyu ake saidawa talakawa ba buhu ake saidawa ba a'a bisa awo ne don wa'anda basu da hali su ne ake saidawa tiyati tiya ake auna shi kowace rana mutum na iya zuwa a saida mai yan tiyoyin shi na hatsi ne na masara ne an kana so ma sai a saida ma tiya biyar ta hatsi tiya biyar ta masara to yanzu dai wasu har sun fara wasu kuma gobe muna son dai masu kula da saidawar su yi shi yanda gwamnati ya ce ai Albarkacin kaddamar da ayyukan sa'a ranar Juma'a kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa ta ɗauki niyyar aiki tare da ƙananan hukumomi wajen yaƙi da wannan annoba domin a cewar Adamu Umaru mamba na kungiyar yana da muhimmanci a rika tona asirin masu tafka wannan ta'asa a cikin rahoton Olivier Asugubavi. il faut une implication obligatoire des communautés. Dole sai an samu shigar al'ummomi cikin lamarin. Ana nufin al'ummomi har da mana yankuna mafi nisa na ƙasa. Mu muna ganin a zahiri yana da muhimmanci a je nesa sosai a kusurwoyi guda hudu na ƙasar Nijar domin faɗakar da jama'a ba wai ta hanyar wakilan ƙungiyoyin mu da ke cikin ƙasa kawai ba, har ma da sauran mutane domin su mai da hankali kan mutunci su iya tona asirin wasu halaye na cin hanci da rashawa a cikin al'ummomi. Za mu yi ƙoƙarin ganin kokowar yaƙi da cin hanci da rashawa ta zama kokowa ta kowa kowa da kowa saboda a gudanar da muhawara mai amfani a Nijar wadda za ta hada da 'yan ƙasa, wakilan ƙungiyoyin farar hula, abokan hulɗa, zababbu ko a matakin yankuna ko kuma a mataki na kasa kai har ma da hukumomi daban-daban na ƙasa. A ƙarshen wannan mako a Yamai an gudanar da wani taron ƙarawa juna sani kan kula da wata hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa Seni ta shirya daga ranar ɗaya zuwa uku ga watan Juli tare da haɗin gwiwar ƙungiyar PNUD sakamakon wannan taron ƙasa da ƙasa na gamsarwa a cewar wakilin rikon ƙwarya na ƙungiyar PNUD a Nijar Elo Kojo a cikin rahoton Michel Deji. Biyo bayan ayyukan da muka yi tsawon kwana uku nan, a ƙarshe mun cimma buƙatu masu ƙara ƙarfafa gwiwa. Ganin ƙwarayar masu jagorantar ayyukan da shahararrun masana mun fitar da buƙatun samun tsari na dubaru da za a aiki da su tare da jimmanta buƙatar samun girkin hulɗar tattara buƙatun da za a shigar. Ya zan na gida ko na waje domin tabbatar da zubin kuɗi da kyaukyawan tafiyar da ayyukan hukumar kula da zaɓe. Bugu da ƙari za a kawo daidaiton gwanintar mambobin hukumar zaɓen don su kasance kwararrun jami'an tafiyar da tsarin zaɓe kuma su tabbatar da wannan karɓaɓɓar yiwuwa ta fuskar kasancewa ba wani ɗaukar ɓangare cikin mutunci da 'yanci. Wata fuska kuma ita ce buƙatar hukumar a shimfiɗar sai da yawo na samun shirin daidaito kai a kai na girgam ɗin zaɓe saboda daga nan ne dukkan rashin jituwa ke bulluwa. An dai an samu girka daidaito na kai a kai tare da sa hannun kowa cikin haske hakan zai baiwa hukumar zaɓe tabbatancin yarda game da tsarin shiryar da zaɓuɓɓuka. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abun yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. Tun zuciyar mu na musamman rage ko zabtare dukiyar ƙasa daga wani ma'aikaci domin buƙatar sa ko buƙatar wani mutum laifi ne da ake hukuntawa a cewar doka mai lamba 2016-22 ta ranar 16 ga watan Junin shekara ta 2016 ta kundin hukuncin ƙasar Nijar a ayoyinsa na 121 da 122. Karin haske tare da Juju Goje Maimuna Gazebo shugabar kungiyar jiri duka a cikin rahoton Balkisa Hamidu. A yau za mu yi maganar al'amarin zabtare dukiyar jama'a ga mai kula da ita. Yaya bayanin wannan laifi yake? Laifi ne da ayar doka ta shekara 2016 mai lamba 22 ta ranar 16 ga watan Yuli shekara 2016 ta tanada hukuntawan laifi wadda an ka sanya cikin kundin shari'a na ƙasar Nijar bisa ayar doka ta 121 zuwa 122 karkata akalar dukiyar jama'a ko ɗiba ciki ko duk wata masha-masha da ba ta dace ba da wani jami'i zai ta. don amfanin kansa ko don amfani wani mahaluki ya zama wata dukiya ke wasu kuɗaɗe ko wata ƙaddarar gwamnati ko ta mai zaman kansa ko duk wata dukiya da za a bashi ajiya a dalilin matsayin da ke gare shi tamkar rubda ciki da dukiya ne. Menene juya akalar dukiyar jama'a? Ɗiba cikin dukiyar ko yin amfani da ita ba bisa ka'ida ba da duk wani mutum zai yi don kansa ko don wani bisa ga duk wata dukiya wasu kuɗaɗe ko wata kaddara ta jama'a ko ta wani mai zaman kansa da aka bashi kulawarsa. Menene dukiyar jama'a? Duk wata dukiyar gwamnati na ƙananan hukumomi na kamfunan kasuwanci na kimiyya ko al'adu misali a jami'o'i masana'antu na gwamnati ko wasu ƙananan hukumomi da ke da zubin jari ko da ƙanƙane da ya kai kaso 33 cikin 100 na zubin jari. Wani hukunci hukunci doka ta tanada wa masu aikata wannan laifi. A duk lokacin da aka karkata akalar dukiyar jama'a duk wanda ke rike da ajiya ko kulawar lissafi idan ya yi rubda ciki da dukiya ko ya ɗiba ciki ko ya yi handama ga dukiyar gwamnati ko ta wani mai zaman kansa da aka bashi ajiya zai fuskanci hukunci na zaman kasu na wata uku zuwa shekara biyar da biyar tare shika hamsin zuwa shika ɗari biyar idan adadin kuɗin da ya handame yana ƙasa ko sama da miliyan biyu ko kayan da su ta kai wannan adadin kuɗin zai kasance kan shekara biyar zuwa akalla shekara goma sha biyar da tara daga miliyan biyu zuwa miliyon hamsin in adadin kuɗin ya zarge miliyan biyu ƙasa ko sama ga shika ɗari ko kuma darajar dukiya ta kimanki adadin kuɗaɗen saboda rubutikin dukiya yana iya zama na kuɗi ko na wata ƙaddara to zai fuskanci kaso na shekara goma sha biyar zuwa talatin da tara da ba za su zama ƙasa ga adadin kuɗaɗen da an ka sata idan ta zarge miliyan ɗari ko ƙasa ga miliyon ɗari biyu ko kuma dukiyar da an ka ɓannata kasa ta kai adadin kuɗa. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Ku sauraron shirye shiryen Isido Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isido Kalangu ina so kuma ina yadawa.